Barka da zuwa tashar Sensi New TV wato limamin masoya. Ku danna muna subscribe domin samun sababbin videos ɗin mun gode. Da na mutu gwanda na rayu, sai dai da na rayu babu ki to gwanda na mutu. Wataƙil mutuwar ta zamo hutu a gari na idan na dace. Da a ce na rayu ni kaɗai na a duniya ba tare da ke ba, to gwanda a ce na rayu ne a matsayin bishiya. domin ko ba komai masoya za su zauna a ƙarƙashin ta su more soyayyarsu. Zama a wannan duniya ba tare da ke ba tamkar zama ne a cikin wuta da rigar fetur. Ina son ki. Da ɗawisu zai ga irin kyawun halittar da Allah ya yi miki, da kuwa dole ya tsige gashin kansa da kansa, kuma har abada ba zai so ya sake haɗa ido da ke ba. duk wanda bai taɓa faɗa maki ke kyakkyawa ba ce to kuwa kishi yake da kyawun da Allah ya baki a duk lokacin da na ganki kin ciwo ado rasa nake kayan adon ne suka yi miki kyau ko kuma ke ce kika yi wa kayan adon kyau amma a ƙarshe nakan tuna cewa inda babu kyau kayan ado ke tasiri ba komai ne yake sa bana so na mutu ba face sai dan na san idan na mutu ba zan sake ganin ki ba yayin da ni kuma zuciyata ba ta iya jure ki a halin mutuwa ko rayuwa idan har mutuwa ta yi gaggawar ɗauka ta kafin na cike alkawarin soyayya ta a gare ki to kuwa zan bar wasiyar rubuta sunan ki akan kabari na. domin hakan ne kaɗai zai sa na yi alfaharin zamowa masoyi na gaskiya a gare ki ina son ki ina ƙaunar ki idan har ya kasance cewa farin ciki ɗaya nake da to ko wannan farin cikin ke ce zan bawa shi na gwamnati na shafe tsawon rayuwata babu digon farin cikin da ya shafe zuciyata all i'm after is your happiness i don't care to make myself happy idan dai ke yi farin cikin to kuwa kenan buri na ya cika iya abin da nake so ki fahimta a yanzu shine idan har na bata miki to ki hakuri i'm sorry idan za a sauya soyayyar da nake miki izuwa abin da ido ke iya gani to kuwa na tabbata wani ido ba zai iya hango ƙarshen ta ba ita tamkar ruwan sama ce wacce komai lissafin mai lissafi ba zai iya ƙididdige adadinsu ba a kalamai kam ban san iya adadin kalma nawa ne za su wadace ni bayyanar da soyayyar ki ba sai dai zan iya takaice komai a kalmomi uku rak wato wato ina ina san san ki. idan kika so ni kowa ma ya ƙi ni idan kika kula ni kowa ma ya bar ni idan kika ja ni kowa ma ya sake ni idan kika aure ni kuma to kowa ma ya tsani ni ni soyayyar ki kaɗai ta ishe ni ni ke ce komai a gare ni ko da babu kowa a tare da ni idan ga ke to kuwa zan yi walwala amma kuwa idan ga kowa a tare da ni amma babu ke to kuwa har abada walwala ta yi ban kwana da zuciyata ina son ki idan kina tafiya zan rika take miki baya idan kina magana zan yi ta saurarenki. ki idan kika yi shiru zan yi ta yabon idan kina barci zan rika tsaronki. ki idan kina aiki zan rika taya ki idan kika kira ni zan kasance a gaban ki idan kuma kika bani dama zan yi ta cewa ina son ki ina ƙaunar ki ina burin kasancewa tare da ke har ƙarshen rayuwata I love you. garin ya yi haske amma bai kai hasken fuskar ki ba izuwa an jima kuma garin zai yi duhu sai dai na san ba zai taɓa duhun rashin ganin ki ba a gare ni barka da safiya good morning to describe love in a very short definition, I would just say love is when someone becomes the subject of your discussions. Love is when you care less of yourself but more of someone. It's only love that makes a person to consider black as white. Yes. Don't let love drive you crazy. Mm. Sha Allah tabarakallah ina wa Allah godiya da ya sa kai ne abokin rayuwata ina jaddada godiyata a gare shi da ya sa da kai zan fara rayuwata kuma da kai zan ƙare ta in Allah ya da cikin rahamarsa ina ƙaunar ka fiye da komai a duniyar nan shi ya sa kai kaɗai nake ƙauna duk faɗin duniyar nan duk sauran maza kallon su nake tamkar 'yan uwana mata alhamdulillah alhamdulillah